a wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci na ranar litinin yau shida ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da 15 ga watan bakwai miladiya ta 2013 a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratun nahal kafin mu je ga karatun ayoyin da za mu fassara a wannan zama da ikon Allah za mu karanta kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu wannan yana cewa salamu alaikum wa rahmatullah ya ce menene ingancin hadisin da yake bayani akan sababin saukar wannan aya inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan cewa hadisin imamu ahmad ne ya ruwaito shi daga abdullahi dan abbas hadisin usman ibn mad'un hadisin yana cikin musnad na imamu ahmad kamar yadda ya faɗa kuma imamu ahmad ya ruwaito shi ta hanyar abdulhamid ibn bahran shi kuma daga shahar ibn haushab daga abdullahi dan abbas cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune sai Usman ibn Mad'un ya zo wucewa yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam murmushi sai annabi ya kirawo shi yace zo ya zauna kusa da shi sai zo ya zauna annabi sallallahu alaihi sallam ya fuskance shi da fuskarsa can shai Uthman sai ya ga annabi eh, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa sama sannan ya yi kasa da ganinsa sannan ya yi dama da ganinsa sannan ya juya masa baya ya juya ya koma damansa sai kuma ya ga yana kada kai kamar wanda ake gaya masa wata magana yana nuna cewa ya fahimce ta to daga baya kuma sai ya ga ya daga kansa sama sannan ya dawo da kansa ya dawo da ganinsa kasa sannan ya dawo ya ci gaba da wato fuskantar shi Uthman ibn Maz'un shine sai shi Uthman yake cewa Rasulullah naga kai wani abu wanda ban taba ga kai irin sa ba sai yau ka daga kanka ka kalli sama kuma kayo kasa da ganinka sannan kayi dama da shi sannan kuma kana kada kai kamar wanda ake gaya ma wata magana kana nuna cewa ka fahimce ta sannan kuma naga ka juyo mun to shi ne yake ce masa manzan Allah ne ya zo mu ya ce manzan Allah ya ce e ya ce me ya zo maka da shi me ya faɗa maka ya ce ya zo min da faɗar Allah ta'ala inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun sai Uthman ibn Maz'un yake cewa daga wannan lokacin sai na ƙara jin yaƙini wato a zuciyata dangane da musulunci kuma na ƙara son manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi wasu malamai suna raunana shi saboda shahar ibn haushab da ya zo a cikin isnadinsa cewa mai rauni ne wannan ya ban ambace shi ba kuma baya nuna sababin nuzul domin sababin nuzul shine a ce saboda kaza aya kaza ta sauka wannan dai aya ta sauka shi yana gurin kenan kisa amma cewa saboda wannan ta sauka a hadisin ba haka yake nuna ba ibn kasir ya kawo shi kuma ya ce isnadinsa mai kyau ne yana da ƙarfi ce isnaduhu hasanun jayyid wanda ko ni a guri na isnadinsa ba laifi saboda ruwayar shahar ibn haushab na farko magana akan shahar ibn haushab galibi hadisansa hasan ne sai da idan ya saba ma wasu wannan kuma hadisi ne da ba wanda ya tarayya a kansa a cikinsa sannan kuma ruwayar abdulhamid ibn bahran ruwaya ce ta musamman saboda haka wannan hadisi ba za a ce da shi hadisi zaifi ba duk da wasu sun na shi to amma ba shi ne sababin nuzulul aya ba ba shi ne sababin saukanta ba illa iyaka dai yana tana nuna mana yadda shi usman ibn mazhur radiyallahu ta'ala anhu ya kara sha'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara sha'awar musulunci yayin da ya ji wannan ayar wacce muka ce aya ce da ta kunshi dukkan wani abu mai kyau sai kuma hana dukkan wani abu mara kyau wannan kuma yana cewa idan mutum wato hadisin da ya zo yake cewa idan mutum yana sahur aka kira sallah to ya karasa sahur din to shi abinda yake tambaya menene ingancin wannan hadisi kuma ina za a samu hadisin kuma ya za a hada shi da fadar Allah ta'ala wa kulu washrabu hatta ya lakum al-khayt al-abyad min al aswad hadisi ne tabbatacce Imam Ahmad ya ruwaito shi Ibn Jarir al-Tabari shi ma ya fitar da shi a cikin tafsirinsa karkashin tafsirin wannan ayar wa kulu washrabu ta cikin suratul baqara hadisi ne tabbatacce hadisin yana cewa idan aka idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu idan ɗayan ku ya ji kiran sallah kiran sallah na nufin kiran sallah na asubahi kiran sallah na budowar alfijir kamar da ruwaya take cewa wa kana yu'adhdhinu idza bazagha al-fajr haka yake a cikin tafsirin ibnu jarir al-tabari yana kiran sallah idan asuba wato alfijir ya keto annabi ce idan ɗayanku ya ji yana ya rike abincinsa ƙwaryarsa ta abinci gaɓakinsa sai ya ji an kira sallah annabi ce fala ya uku kada ya aje wannan gaɓaki kada ya daina abin da yake yi hatta ya ya haje taho har sai ya gama biyan bukatarsa wani hadisi ne tabbatacce a ƙarshe a cikin ibn jarir al-tabari da sham ibn urwa yake cewa kana abi yusli bi hada mahaifina yana fatawa da wannan sannan ya kawo ruwayar eh, umar da tana cikin sunan ibn majah kuma hadisi ne Hassan. sai na umar yana sahur sai aka yi ikama sai yake cewa ya rasulallah in zama annabi ya ce gama shan abinda kake sha a ashrabu ya rasulallah kada ishrab wani ikama ba ba ba kiran sallah ba so wannan wannan waɗannan ruwayo suna nan da yawa wannan kaɗan ne idan mutum ya duba fathul bari idan mutum ya duba fathul bari ko duba irwa'ul ghalil na nasiru Nasiruddin Albani zai ga ruwayo da yawa daga sahabbai waɗanda sun yi irin wannan kuma shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko ruwaya har ila yau to bilal ya zo yake gaya masa cewa lokacin sallah ya yi lokacin ya zo ya samu annabi sallallahu yana sahur annabi ya ce zo mu sahur ya kuma zo suka yi sahur a lokacin saboda haka wannan yana tafiya daidai da da abin da ayoyin ramadan din suka nuna na cewa ubangiji ta ba ya faranta ramadan ba dan a wahalar a jiga ta mutane cikin siyakin ayoyin ramadan ubangiji ta ala. كما من شهد منكم الشهر فلينصب ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر سيجي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وبنجي سوكي يكي نفي لكوبا تsanani ba ba tsanantawa ba saboda haka ba daidai bane a rikace wa mutane su kame su dakata da yin sahur tun kafin ma lokacin da minti biyar ko minti goma wannan ba shi da asali abinda yake da asali shi ne ka yi sahur in ka ji in ka makara shi kenan ka in ka fara sahur baka gama ba aka kira sallah ka tsara shi wannan wannan ita ce sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam at-tabayyun at-tabayyun anan ba ta kai har sai al-fajr ya to ba hatta ya tabayyana hatta ya tabayyana ya zo a cikin sunanin dara kudni sai na abdullahi dan umar ya zo zai sha ruwa a rijiya sai yake tambayar wani da yake suke tare ya ce alfijir ya keto sai ce e sai ya da eh. daya kuma ya ce alfijir ya keto sai ce a'a sai ya ce to a bani ruwa isha saboda a nan babu tabayyun eh, ga su kan suna saba a aka ta yi tabayyana lakum al abiyar abyad min al aso da min al saboda haka wancan hadisi yana fassara ayan ne aka babu cin karo annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bayanin abinda yake cin alqur'ani don abinda alqur'ani ya zo da shi to annabi shi yake bayani da aikinsa da maganarsa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kuma wannan ita ce fatawar da dama daga cikin sahabbai kamar yadda muka faɗa da kuma tabi'ai kamar urwa Ibnu zubair urwa Ibnu zubair yana da cikin al-fuqaha as-sab'a fuqaha as saba as-sab'a kuma an kamar yadda ya yazo a cikin tafsirin ibn jarir tabari da isnadi ala shart muslim yake cewa babana da wannan yake fatawa saboda ka manyan tabi'ai manyan tabi'ai da wannan suke fatawa saboda ka ba ba wata matsala anan shi yasa wasu suka kira wannan tsayarwar wato dakata sahur da da minti eh, goma sha biyar ko da minti goma suka ambace shi cikin bidiyoyi na ramadan tana cikin bidiyoyi na ramadan ah, sheikh nasiruddin albani a cikin tamamul minna ya ambace shi a haka a ada sauti ko wannan wanda yake cewa mutumin da yake aikata alfasha a bayyane kamar shan giya zina ko caca kuma baya sallah mutanen unguwarsu ko garinsu da malamai sun ta faɗakar da shi amma yake dainawa har Allah ya karɓi ransa to tambayar anan yake cewa ya halatta a yi masa sallah idan kuma wasu za a ba kuɗi don su binne gawarsa a makabarta to za su binne shi a makabartar musulmi to na farko babban magana da take a cikin wannan tambayar shine baya sallah wannan ita ce babban magana da rashin yin sallah da yawa daga cikin malamai sun lissafta shi cikin kafirci bainar rajul wa bainar shirki wa kufri tarkus Abin abinda ke tsakanin mutum da kafirci shine bar sallah in tabu wa aqamu salata wa atu zakat wa ikhwanukum fid din in sun tuba suka tsayar da sallah suka ba da zakatu ɗan uwanku ne a addini kake nan idan suka kin ɗaya daga cikin waɗannan to sun zama ba ɗan uwanku a addini ba wato addinin ku daban nasu daban batun barin sallah mutum ya bar sallah a rayuwarsa baya yi gaba daya gaba daya baya sallah to babu shakka wannan zai wahala a ce musulmi ne sai musulmi ne to za a same shi yana sallah ko da ko yana yin wasu abubuwa na laifuka ma za a same shi yana sallah to rashin sa wannan ita ce babban magana in har ya tabbata yadda ya faɗa to ya kamata a ƙaurace ma yi masa sallah wannan tuban da bai yi wa Allah sujjada ba bai yi wa Allah sallah ba shi kuma ta yaya bayan rasuwarsa za a yi masa sallah sallah addu'a ce addu'a ce ake yi wa mamaci shi kuma bai cancance ta ba wannan kuma abin da ya sha a makabartar musulmi wannan wani abu ne da baka da iko a kansa in danginsa suka ce za su binne shi a maka yadda da za ka yi saboda haka sai ka hakura wannan yana cewa manzo Allah ya faɗa a cikin wani hadisi cewa akwai mutane 70 a 70 da su shiga aljanna shi 70 yace 70 mutane 70 da su shiga aljanna ba tare da hisabi ba to shi tambayar sa anan yaya laifuffukan da ke tsakaninsu da mutane wato sun yi wa wasu mutane wani abu ko sun ci sun taba kayan jama'a ko sun ci dukiyarsu kuma an ce ba za a yi musu hisabi ba tsanan ba matsala na farko a duk mutumin da zai taka wannan matsayi zai wahala ka same shi bacuci kuma ka kawo cewa mutum ya kai wannan matsayin la yastarquna wala yatatayyaruna wala yastarquna wala yaktawuna wa ala rabbihim ba sa neman a yi musu tofi ba sa camfi ba sa lalas ga Allah kaɗai suke dogara to wanda zai dogara ga Allah kaɗai kuma cuto har ya cinye dukiyar wasu har ya zalunci wasu har ya yi sama da faɗi da kayan wasu wannan zai wahala a yi tunanin za ta yi in har zai yi wannan to da wuya kuma ka same shi ya kai wannan matsayi shi ya sa ba kowa ne ya samu wannan yake samu wannan matsayin ba sab'una alfan dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da an yi musu bincike ba a kaddara akwai wani abu da ya shiga tsakaninsu da mutane ko sun yi ma wani mutum wani abu ba su san sun yi masa ba ko sun yi bisa kuskure dan adam to ubangiji ta'ala zai ta tsakanin tsakaninsu da zai warware musu wannan matsalar tsakaninsu da da mutanen ubangiji zai yarda da abokan husumansu ta hanyar ya ba su abin da za su yarda za su haƙura ubangiji zai yi wannan saboda haka ba matsala a cikin wannan daga lokaci ya yi kuma ga tambayoyi sai dai a haƙura sai kuma gobe insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء وتذوق السوء بما صلتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ubangiji ya ci gaba da cewa wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha kuma kada ku riki rantsarantsan ku wani abin yaudara tsakaninku fatazilla qadamun ba'da thubutiha sai digadigai ko diddige ya zame bayan da ya kafu bayan ya tabbata ya tsayu wata zuqus su'a bima sadattum an sabilillah kuma ku dandane. mummunan sakamako saboda katangewa ko karewa da kuka yi daga eh, bin tafarkin Allah wala kuma azabun azim kuma kuna da azaba mai girma wala tashtaru bi ahadillahi samanan qalila kuma kada ku sayi wato kada ku sayar da alkawarin Allah da wani dan kudi kankani inna ma indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun kadai abinda yake wajen ubangiji na sakamako shi ne mafi alkhairi gare ku idan kun kasance kuna sani ma inda kum yanfadu abinda ke tare da ku zai kare wa ma inda Allah ba abinda ke tare da Allah shi ne mai wanzuwa wala na da ladina sabaru ajrahum kuma lalle tabbaci hakika za mu sakan kama waɗanda suka yi haƙuri da ladansu bi ahsana ma suka yi haƙuri da ladansu bi ahsana ma kanu ya'malun da mafi kyan abinda suka kasance bi ahsani ma kanu da mafi kyan abinda suka kasance suna aikatawa wato ubangiji yana ƙara ƙarfafa batun kiyaye alkawari da kiyaye yarjejeniya da za ta kasance tsakanin al'umma da al'umma ko tsakanin mutum da mutum bayan ubangiji a baya ya ce tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah sai kuma anan ya kawo shi da sigar hali can ya kashi da sigar labari kuna kuna rikon rantsarantsan ku wata yaudara a tsakaninku don kasancewar wata al'umma ta fi wata yawa nan kuma sai ya kawo shi da sigar hali don a nuna cewa wannan abin da kuke yi ta sanya rantsuwa a cikin yarjejeniya ko kulla wani sharaɗi ko wata mu'amala don ta zama wani kadarku ne na yaudara wannan abu Allah ya hana shi sai ya kawo hanin karara ya ce wala tattakhidhu aymanakum kada ku riƙi tsanku dakhalan bainakum wata yaudara a tsakaninku wato a can labari a tsigan labari aka bayar da shi duk da an nuna cewa abu ne mara kyau to amma nan dan a ƙara ƙarfafa a hana abin sai aka kawo shi a sigar hani karara aka ce kada ku yi haka fatazilla qadamun ba'da thubutiha sai diddige ya zame bayan kafuwarsa bayan tsayuwarsa kyam wato anan abinda Allah ta'ala yake gaya musu yana gaya musu cewa bayan kun bawa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawarin kun yarjejeniya da shi bisa musulunci kun karba addinin musulunci da gaske cewa za ku yi addinin musulunci ba ja da baya to kada ku warware wannan kada wani abu ya sa ku warware wannan sai ku zamo kamar mutumin da yake tafiya kyam akan digadigansa a tsaye a kafe sai santsi ya kwashe shi sai wani abu ya kwashe shi nan da nan sai ya sha ƙasa babu shakka wanda duk haka ta faru gare shi zai ya shiga ya samu kansa cikin matsala domin wannan faduwar lalle zai ji zafin ta watakila ma ta yi sanadiyar karkarewarsa wataƙila ma ta yi sanadiyar gurguncewarsa wataƙila wannan faɗuwar ta yi sanadiyar halakarsa ma gaba da sauraka aka kwatanta mutumin da zai ba da alkawari da rantsuwar Allah sannan ya karya kamar mutumin da yake tafiya bisa diga-digansa, wani abu ya kwashe shi ya zane wato daga salama ne zuwa halaka daga wato kubuta ne najat ne zuwa ga shiga cikin halaka Allah ta'ala ya kiyashe mu ubangije ga gaya musu kada ku yi haka wa tadhuqu su'a ku dandani mummunan sakamako maimakon da kuna dandanar gardi da za'i na imani ku zo kuna kuna dandanar kuma mummunan sakamakon abin da kuka kuka yi bima sadattum an sabilillah saboda katange wanda kuka yi ga barin bin tafarkin Allah wato sadattum an sabilillah abinda ake nufi anan shine yayin da kuka ce kun musulunta ko ka karba addinin musulunci kuna yi kuma daga baya kuka ja da baya kuka bar addinin musulunci wannan zai sare ma wasu gwiwa wanda yake son shiga musulunci sai ce kai da musulunci na alkhairi ne na waɗannan ba su fito ba to ka tunda kuka ga sun fito ya nuna cewa ba alkhairi bane mu ma mun fasa shiga kaga wannan abin da kuka ya zama sabbin an sabirin kun hana wasu shiga musulunci ko kuma da ɗabi'unku da halayen ku, wato ku zo a matsayinku na musulmi ana ganin ku ko musulmi ne ku yi rantsuwa da Allah akan abu kuma daga baya a gane cewa ba gaskiya bane a gane cewa ƙarya ne idan ya zama na ɗabi'ar ku haka take to sai ka sa waɗanda ba musulmi ba su daina sha'awar musulunci tunda suna ga ku musulmi ku karan kanku ga yadda ku da a ce addinin nan naku mai kyau ne ai da ya gyara to kun ga halayyar ku ta zama saddun an sabilillah shi yasa ake cewa shi musulmi duk inda yake mai kira ne zuwa ga Allah ko da yake kira zuwa ga Allah da iliminsa da basirarsa da Allah ta'ala ya bashi da karfin hujja ko ya kira zuwa ga Allah da halayensa to idan ya zama da halayensa ba masu kyau ba ne to halayensa kuma za su rika tamfirin nasa an sabilillah za su rika korar mutane daga hanyar Allah shi yasa ubangiji yake gaya musu kada su rika sa Allah cikin lamari sannan suna karyawa a matsayin su na musulmi su bata wa addinin uh, addini suna su bata musuluncin suna su sa mutane su rika gujewa musulunci shi yasa wasu suke cewa a yau a halin da ake ciki yanzu musulunci shi yake yada kansa ba musulmi bane suke yada shi saboda da dama daga cikin musulmin sun yi nesa da karantarwa musulunci inda su za a kalla da ɗabi'unsu da halayensu da nagartarsu a shiga musulunci to da yawa mutane ba su shiga ba to amma sai ga musulunci yana samun karbuwa saboda shi karan kansa addini ne da yake dauke da sinadarin yada kansa ko da duk mutane za su watsar musulmi za su watsar da karantar da shi to shi yana da wannan sinadarin da shi karan kansa zai iya tafiya da kansa yasa da zarar wanda ba musulmi ba aka ba shi littattafan da suke bayanin musulunci ya karanta sai kaga cewa ya sha'awar musulunci duk da cewa zai ga yadda ga yadda musulmin suke sauraka mutum zai iya da'awa zuwa ga Allah da maganarsa da hujjarsa da iliminsa da basirarsa zai kuma iya da'awa zuwa ga Allah da dabi'unsa da halayensa na kwarai sannan zai iya katange mutane daga shiga musulunci ta hanyar halaye da ɗabi'u marasa kyau wata zuku su'a bima sadattum an sabilillah ku dandane mummunan sakamako saboda katangewar da kuka yi da mutane daga bin tafarkin Allah ce walakum azabun azim sannan kuna da wata azaba wacce ke mai girma wato azaba ce wacce ba kankanuwa ba Allah ya kiyashe mu sannan ubangiji ta'ala ya ci gaba da wato ƙarfafa wannan wannan wannan ah, lamari na cewa a tsaya a rike gaski a rike musulunci da kyau kada wani abu na duniya ya kwashi mutum nan da ne ya zubar da musulunci ya kama wani abu wanda yake na tarkacen duniya ne ba mai ba mai wanzuwa bane ce wala tasharu bi ahdillahi samanan qalila kada ku sayar da alkawarin Allah shine da ku dauka na musuluncin nan kada ku sayar da shi da wani dan dan farashi kankani anan kalilan anan kamar yadda muka faɗa a jiya sifa ce kashifa ba wai ana nufin cewa ka sayar da musuluncin da farashi mai yawa ba babu wani farashi mai yawa muqabilil islam dukkan wani farashi kankani ne idan dai har magana ce ta musulunci farashin kaɗan ne babu wani farashi wanda zaka ce gashi nan wannan mai yawa ne ya cancanci ka saki Allah ka saki manzan Allah ka saki littafin Allah saboda wannan farashi duk wani farashi duniya za a baka gaba ɗaya abin da abin da yake cikin ta kankani ce a gurin Allah ba komai bace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na ce law kanat ad-dunya tusawi inda Allah janaha ba'udha ma saqa al-kafira minha sharbata ma da duniya a gurin Allah za ta samu martaba da daraja ta fiffiken sauro tana da martaba da daraja ta darajar da fiffiken sauro yake da ita annabi ce ma saƙal kafira min hashar bata ma da Allah bai ba wa kafiri makwarwar ruwa ɗaya sha ba da sai ya hana shi amma sai ya ba shi duniya saboda a gurin shi ba komai ba ce kamar yadda ya zo a cikin hadisi abdullahi abbas a cikin musnad da raba allahu libni adama masalan min mat'amihi wa in qazzahu wa man falyanzur ila ma yasir nabi ya ce an yi wa dan adam misali misalin duniya da abincin da yake ci ya duba abincin da yake ci duk yadda ya kyautata abincin ya sa masa gishiri ya sa masa kayan ƙanshi bayan ya ci in ya je ya fitar da shi mai yake zama yana zama wani abin kyankyami shi karan kansa kyankyaminsa yake balle wani to haka duniya take yadda ta kai ga kawa da baka sha'awa to ta ba wani abu ne a wurin Allah ba ta da wata daraja a gurin Allah shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wasu sun fito da mushan akuya sun jefar da ita annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hal tarawna hadhihi shata hawalan ala ahli ala ahliha qalu na'am qala lad dunya ahwanu ala allah min hadhihi ala ahliha annabi ya ce kun ga wannan wannan wannan wannan dabbar mushan dabbar da ƴan uwanta suka muta masu ita suka zubar da ita kuna kun kohinci cewa ba ta da wani daraja a gurin masu ita Sahabai suka ce e mun fahimta don tana daraja ba su jawo ta giri su je su je da ita a cikin shara ba sai annabi ce to lad dunya ahwalu ala Allah min hadhihi ala ahliha ce to duniya ita fi wulakantuwa a gurin Allah sama da yadda wannan mushan akuyar take wulakantacciya a gurin masu ita saboda ko me za a baka a duniya samanin kalilan dukiya kaɗan ce sauraka kalmar kalilan a nan don a nuna maka cewa saman ɗin kalil ne inda ana maganar musulunci inda ana maganar lahira inda ana maganar aljanna to kome za a baka saman ne kalil ba kamar yadda wani irin masu karatun eh, mutuwa an yi mutuwa a masar hakan nemi babban malami ko malami makarancin ƙur'ani ya zo karanta ayoyi a gurin makoki to gwargwadon yadda mutum ya kai ga matsayi ko wadata ko wani isa gwargwadon irin mai karatun da za a gayyato masa saboda haka wani za a gayyato masa da ɗan ƙaramin alaramba wani kuma sai gangaren gwargwadon yadda mutum ya isa saboda duk rubu'i da za a karanta akwai farashinsa to kuma gwargwadon mai karatun gwargwadon yadda za a biya wannan farashi idan lokal mai karatu ne to farashin zai zama da arha in kuma an kawo wani international to farashin zai zama zai zama da tsada to wasu kan yi musu rasuwa su kawo wani wanda zai karatun aka ya faɗi farashi suka ce a su kaza za su biya sai ce a'a ai Allah ce wala tasharu bi ayati samanan qalila saboda ka ku biya dan kuɗi kaɗan akan ayoyi na Allah ce a biya da yawa kaga wannan daukan ayar Allah ne ake ta ba muhallinta ba bai za a bashi ya zama samanan kasiran bi muqabili ayatillah indai ana maganar ayoyin Allah ne akwai wani abin da za a bashi ya zama kasiran ya bada ayoyin Allah a matsayin wannan to kaga wannan amfani da ayoyi ne inda bai dace ba kamar waɗanda za su zo su bude eh, gurin aski sai a rubuta wujuhun yau mai na'ima a zan na'ima mai laushi mai ni'ima wato guri ne da in ka zo za a kwalkwale maka fuskar ka kakal kamar kamar kamar daido fuskar kawai ta yi taɗal kamar kamar an abin nan to kaga wannan ace ayar Allah ne ba mahallin ta ba saboda ka ko ne za a baka fi fi al-islam a ce gashi a madadin musulunci to samanan kalilan Allah ce kada ku sayar da ayoyin Allah kar ku sayar da alkawarin Allah da ɗan kuɗi kaɗan wato kada abinda a ƙuraishawa suke rudanku da shi na cewa su ne suka fi yawan dukiya su suka fi yawan 'ya'ya kada wannan ya ruɗe ku ya sa ku bar musulunci saboda dukiyarsu ko saboda yawansu inna ma inda Allahi huwa khairun lakum kadai abin da yake wurin ubangiji abin da Allah ta'ala ya tanadar muku a ranar gobe kiyama na sakamako shine fi muku alkhairi Shi ne alkhairi gare ku ba wannan duniyar ba In duniyar ba in kuntum da in har kun san da haka sannan shi ma indakum yanfi ma abinda duk kuke tare da shi anan zai kare ko nawa kuka tara nan za ku ci ku bashi ba wanda zai tafi lahira da dukiyarsa ko menene in zai mallaki duniyar nan da zarar ya mutu shi nan dukiyar ta zama ta wasu daban kamar da annabi yake cewa ya yaqulu ibn adam mali mali fahal laka min malika illa ma akalta fa ablaita illa ma akalta illa ma uh, aw tasaddaqta fa amdaita aw labista fa ablaita dan adam yana kulle yana ta cika baki kudi na dukiyata dukiyata dukiyata Allah ya ce kana da wani abu a cikin dukiyarka in banda wanda zaka ci ya rube ya zama ya zama ya zama turoso ko kuma abinda ka sa kayan suturar da za ka yi ita mata ta mutu ko wanda za ba bada sadaka wanda wannan shi ne zai zarci za ka tare shi can gaba ka samu saboda haka duk abinda kake da shi anan za ka bar shi amma abinda yake gurin Allah to baya karewa ni'ima da ubangiji ta'ala ya yi wa mu'minai tanadi tanadinta ni'ima ce da bata yankewa inna haza da rizquna ma lahu min nafat laji to wannan shine arzikin wanda baya karewa wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada yana kuma bushara ga mu'minai waɗanda suke ayyuka na kwarai cewa suna da wani sakamako wanda yake mai kyau kuma za su zauna cikinsa har abada makithina fiha abada za su zauna a ciki har abada fa amma allazina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majzuz wani ce waɗanda suka samu rabauta a nan duniya to suna da aljanna a lahira in sun shige ta za su zauna a cikin ta har abada za su yi zaman dindindin ma damatis samawati wal ard matukar matukar sammai da kasai sun wanzu illa ma sha'a rabbuk sai abinda ubangijinka yaso sai ya ce an ghayra majdud kyauta ce wacce ba mai yankewa ba saboda sakamako na ubangiji ba yankewa amma duk abinda zaka samu anan to zaka same shi anan kuma anan zaka bashi shi yasa yake gaya musu cewa to abinda duk za a baku kadan ne tunda karewa zai yi ma indakum yanfat wa ma indallahi ba abinda kuma yake gurin Allah wannan shine yake wanzuwa sai ce wala annal ladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu sai wani ya sake dana ta musu su dau maganar da girma lalle tabbaci hakika wadanda suka yi hakuri suka jure ba su rudu da abinda ake nuna musu na duniya ba ko na dukiya su saki alkawarin da suka yi ko su saki addininsu wannan bai rude su ba suka fi karfin zuciyarsu da shi ne asabru ɗin asabru 'ala shahawat mutum yayi hakuri ya danda zuciyarsa ya hana bin zuciyarsa abinda take so to wanda suka yi irin wannan hakuri da juriya za mu ba su sakamakon su bi ahsani ma kanu ya'malu da mafi kyan abinda suka kasance suna aikatawa shine za a yi musu sakamakon da ba shi da iyaka kama Allah kama inda yake cewa inda ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab za a ba ma waɗanda suke masu hakuri ladan su ba tare da lissafi ba to kaga wannan sama da abin da su suka yi lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda duk suka yi abu mai kyau anan to sakamakon su zai zama mafi kyau shine husna din su ahsanu amma sakamakon su zai zama alhusna alhusna af'alu tafdil ne na na alhasana alhusna za a ba su sakamako mafi kyau wa ziyada har ma da ƙari Allah ya ce bi ahsani ma kanu ya'malu sannan ya ce man amila salihan من عمل min zakarin ذكر أو wa وهو مؤمن فلنحيينه له حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وتؤبنجي سيقار بودا مسو dan su fahimci sakamakon sakamako mafi kyan wanda ake musu tayinsa na su bar musuluncin su a basu za su samu sakamako to dan kada su zaci cewa ko sakamakon kawai a lahira ne amma anan za su shiga cikin tagayyara da wahala a'a ubangiji ya gaya musu cewa sakamakon tun daga duniya za su fara ganin ba sai an je lahira ba tun daga duniya za su fara shiga ni'imar man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min wanda duk yayi aiki na kwarai namiji ne ko mace alhalin yana mumini fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba to lalle tabbaci hakika zamu raya shi daddadan rayuwa wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma lalle tabbaci hakika zamu yi musu sakayya da mafi kyan abinda suka kasance suna aikatawa can baya ubangiji ya faɗa cewa wala najziyanna allazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun a wannan ayar sai ya faɗaɗa. ladan aka ƙara fito da shi karara dan ka fahimce shi man amila salihan wanda duk yayi aiki na kwarai min zakarin aw unsa namiji ne ko mace man man ta kunshi namiji ta kunshi mace amma sai aka ƙara fito da kalmar zakarin aw unsa dan a nuna cewa duk abin da ya shafi ibada duk abin da ya shafi kusantuwar mutum zuwa ga Allah da mace da namiji ɗaya suke sai inda shari'a ta bambanta su in ba shari'a ce ta ce ga abin da namiji zai yi baban da mace ko ga abin da mace za ta yi ban da namiji to al'asulu shi ne duk abin da aka ce namiji ya yi a shari'a zai samu lada to ita ma mace in ta yi wannan za ta samu lada sai dai in shari'a ce ta yi to togaciya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rijalu shaqa'iq an-nisa'u shaqa'iqur rijal mata yan uwa suke ga maza anan ba wai yana fadar yan uwantaka ta abin a'a yana yana nufin shaqa'iqur rijali fil din fil ibada fil qurba wajen kusanta kusantuwa zuwa ga Allah wajen ibada wajen addini da mace da namiji duk ɗaya suke to shi yasa anan duk da cewa kalmar man a larabci tufidul umum tashmalu bi umumiha ar-rijala wan-nisa' ta kunshi mazan ta kunshi matan to amma sai aka ƙara fito da maganar mace da namiji karara kamar yadda Allah ke cewa fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakari aw unsa ba'dhum min ba'd to ubangiji yana yin haka dan ya ƙara nuna mana cewa duk da a halitta a ɗabi'a ta halitta suna da bambanci to amma a wajen ibada a wajen kusanci ga Allah duk suna da musawati sai idan musulunci ne ya bambance sai idan nassi ne ya bambance wa huwa mu'min alhalin yana mu'min anan ana gaya mana cewa abinda mutum zai ya samu wannan sakamako gwaggwaban sakamakon da ubangiji ya ya alkawarinsa shine ya kasance ya yi aiki aiki na kwarai aiki na kwarai mutum ba zai yi aiki ya zama aiki na kwarai ba sai aikin nan ya cika wasu sharuɗa kamar haka na farko aikin nan ya zama da ikhlasi aka yi shi wato ka yi shi don Allah ba ka yi shi don wani ba sannan na biyu ya zama da ya dace da shari'a sannan ba kowa ne zai yi aiki a karɓa ba komin kyansa a zahiri sai wanda yake mumini wannan sharaɗi ne asasi sharaɗi ne mai zaman kansa cewa duk yadda aiki ya kai ga kyau idan wanda ya yi shi ba mumini ba ne to wannan kada ya ce kada a ce yana da wani sakamako a can lahira ubangiji zai iya bashi sakamakonsa a nan ya bashi duniya ya bashi lafiya ya bashi mulki ya bashi wadata to wannan ana biyan sa abin da yayi ne kamar yadda yazo a cikin hadisi hadisi a cikin sahih muslim ma iki sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha la yazlimu almu'mina hasana Allah baya zaluntar mu'mini wani aiki da ya mai kyau yu'ta biha fid dunya wa yusabu 'alayha fil akhirah Allah zai bashi ladansa a nan duniya kuma a lahira ma a bashi lada wa ammal kafir amma wanda yake kafiri fa yut'amu bi hasanatihi fid dunya in yayi kyakkyawan abu a duniya sai a bashi abincin da zai ci a bashi ruwan da zai sha a bashi suturar da zai sa a bashi gidan da zai zauna motar da zai hau a bashi mulki a bashi dai kayan fantamawa da rakashewa a duniya wannan biyan an biya shi idza afda ila al-akhirati lam takun lahu hasanatun yuta biha khaira idan aka je lahira to ba kare gun da mu baya ba tun cewa yana bin Allah bashi domin ba shi da wata hasana dukkan hasanarta hasanarsa ya cinye ta anan ya cinye dukkan ladansa anan haka imani sharadi ne asasi sai da imani Allah ta'ala yake karbar aikin bawa shi yasa a wani gurin yake cewa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa sai ce wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira wanda duk ya aiki na kwarai man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wanda ya aiki na kwarai namiji ne ko mace sai ce wa huwa mu'min alhalin yana mu'min ce to waɗannan su ne suke shiga aljanna ko za a zalunce su daidai da fincinin dabino ba a wani gurin Allah ta'ala ke cewa man arada al-akhirata wasu sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wanda ya nufi lahira yayi aikin aikin neman lahira sai ce wa huwa mu'min alhali yana mu'mini wa man ya'mal mina salihati ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما wala habma haka ayoyi da yawa wanda suke nuna cewa sharaɗin ka yi aiki a karɓa sai ka zama mumini sai ka yadda akwai Allah shi kaɗai za a bautawa sai ka bar bautawa san zuciyarka ka bauta Allah shi kaɗai. wannan sharaɗi ne asasi shi yasa aikin kafirai ubangiji ta'ala yake cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura a wani guri ya sifanta a'maluhum karamadin biqiya karamadin kasarabin biqiya ko karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif ubangiji ya tarka sifanta ayyukan kafirai cewa kamar ya ce kawalwal ya da za ka hango ta daga nesa kana ta ruwa ne sai ka zo ka gaba ba komai to haka haka aikin kafiri yake da yadda lokacin da rana aisha ta tuno abdullahi bin Jud'an abdullahi bin Jud'an ɗaya ne daga cikin masu wadata masu kuɗi a lokacin jahiliya kuma sannan mutum ne mai karamci kullun gidansa kofar gidansa cike yake da mutane waɗanda suke zuwa neman abinci manya-manyan tukwane ake da su a kofar gidansa na dafa abinci saboda miskinai da baki da marayu da matafiya saboda gidansa ba kafa ba ta yankewa kullum kaɓaki manya-manya an ce tukun yadda ake girki a gidansa sai mutum ya shiga ta rufe shi gaba daya saboda girmanta sai wata rana a isha radiyallahu anha suna tare da manzo Allah sai ta tuno shi ta tuno irin alkhairin sa sai take cewa rasul abdullahi bin juda'a ga yadda yake yana kaza yana kaza yana kaza wannan zai amfane shi hal yanfa'uhu yawmal Ga shi har ya mutu abin da yake yi kenan da dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la innahu lam yaqul yawman rabbi a li khati'ati yawmiddin ce babu wata rana ɗaya da ya taɓa buɗar bakinsa ya ce ya ubangiji ka gafarta min kurakure na ranar sakamako to bai imani da ranar sakamako ba bai imani da lahira ba saboda haka wannan aikin da yayi duk yayi a banza ubangiji ya bashi daukaka ya bashi shuhura ana yabansa ya bashi dukiya wanda duk sakamakonsa ne a nan duniya shi yasa ubangiji ta'ala ya sa sharadi yace ce wa huwa mu'min sai ce fala yannahu hayatan tayyiba wannan shine sakamakon zamu yi masa zamu raya shi rayuwa wacce take mai dadi wacce ce rayuwa mai dadi wasu suka ce ana nufin rayuwar lahira wannan magana tana da rauni saboda gaba Allah ya ce wala najiyannahum ajrahum kaga magana biyu ce kenan akwai fala yannahu hayatan tayyibatan wala rayuwa ce mai dadi sai kuma wani sakamako fiye da aikinsa wannan shine da lahira saboda ba magana ɗaya bace magana biyu ce saboda ka fala nuhiyannahu hayatan tayyibatan mecece wasu suka ce ana nufin arrizqul halal Allah zai ba shi arziki na halal wasu suka ce ana nufin alqana'a Allah zai ba shi wadatar zuci suka ce ana nufin sa'ada zai samu kwanciyar hankali ya samu jin daɗi ba zai samu wato damuwa ba wasu suka ce ana nufin ibada to dukkan waɗannan abubuwa za su shiga cikin alhayatu tayyiba za su shiga cikin ma'anar alhayatu tayyiba domin alhayatu tayyiba ana nufin rayuwa wacce take cike da kwanciyar hankali rayuwar da ba tashin hankali ba damuwa ba ba kunci a cikinta wannan kuma babu mai samun ta sai mumini mumini da imaninsa zai samu al'amma, zai samu kwanciyar hankali zai samu nutsuwar zuciya ba zai rika daga hankalinsa ba akan abin da bai taka kara ya karya ba kullum zaka same shi yana walwala yana farin ciki ko ko ba shi da komai ba don komai ba saboda imaninsa fa'ayyul fariqain ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun cha allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika al amn wa hum muhtadun haka wanda yayi imani bai gauraya imaninsa da zalunci ba shine shirka da Allah ya tsantsanta tauhidi ga Allah wannan shine yake da kwanciyar hankali shine yake da nutsuwa shi yasa ibnu taymiya kamar da ibnu qayyim yake cewa naji ibnu taimiya yana cewa inna fi duniya, jannatan man lam yadkhulha la ya jannata jannatan akhirah a duniyar nan akwai wata aljanna wanda duk bai samu kansa a cikin ta ba to ya fidda tsammanin zai samu ta lahira ita ce wannan aljanna ta imani ka ji kai mumini ne yi imani da Allah yi imani da abin da ya riga yanka ya baka abin da duk ya baka shine ka, abin da ka rasa ba naka bane ya zama na zuciyarka kullum abu da take to wanda bai samu irin wannan inshirahu sadr ba zuciyarsa ba ta zama a yalwace ba yana jin kunci kullum to alama ce da take nuna za'aful iman raunin imani a tare da shi mu duba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Umar hadisi da cikin sahih muslim yake cewa qad aflaha man aslama wa ruziqa wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata yace wanda duk ya karbi musulunci yazan musulunci ne addinin sa wanda ya samu rabo ya rabauta ya zama musulunci ne addinin sa wa ruziqa kafafan aka bashi cin abinda zai ce ce da iyalinsa ubangiji ya azurta shi ya bashi abin da zai ce ci iyalansa ba wai ya bashi wata dukiya ba ce ta zo a gani ko a nuna shi a ce a'a yana da rufin asiri zai ce ya sha ya koshi iyalansa su ci su koshi wa qanna'ahu Allah bima ata kuma Allah ya sa masa kana'a ya sa masa gamsuwa da wadatar zuci da abin da Allah ya bashi annabi ya ce to wannan ya rabauta wato wannan ya samu ya samu rabo shi yasa a wani hadisi da tirmidhi rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asbaha aminan fi sirbi. muafan fi sirbihi عنده معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها mazalla yake cewa wanda duk yawaye gari gidan yana kwance yana zaune lafiya a gidansa sannan ba sha ba wasu cututtuka duk basu ba sa damun shi wato mu'afan fi jasadi hmm. sannan yana da abin da zai ci a ranar zalace fa annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha kamar an tattaro masa duniya ne da kwansa da kwarkwatar da duka an bashi to amma sai Allah ya sa masa kana'a to wannan kana'ar da Allah zai sa mutum ba za ta samu sai da imani sai da imani shi yasa bayan Allah na kwarai suka kasance kullun cikin jin daɗi jin daɗin da wasu masu sarauta masu milki ba sa cikinsa har ma su yake cewa shine ibrahim da adham yake cewa law ya'lamu al-muluku ma nahnu fihi lajaladuna alayhi bisiyam da masu mulki sun san ni'imar da muke ciki da sun yi rigimar kwatatta daga wajen mu koda da karfin tone da sun yi amfani da karfi wajen su kwace mana ni'imar ba ba sani ba ba sani ba bal wani lokaci ibnu taymiya yake cewa inni la tamurru bi sa'a aqulu fiha an la tamurru bi sa'a أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذا النعيم إنهم والله لفي نعيم سنكن سامكينا أو سلوكتا نكن سامكينا أو سلوكتا saboda ni'imar da jin daɗi da nutsuwa da nake ji a tare da ni nakan ce wallahi in har 'yan aljanna ma haka suke ji to ba shakka ni'imar da suke ciki ba kaɗan ba ce to wannan ba kowa ke samun ta ba sai mu mumi ka duba ibnu taymiya da irin gogormai da ya ta fama da ita a rayuwarsa da makiya ta ko'ina ta sama ta ƙasa ta ko'ina fundo masa suke yi kullum cikin kai masa hari ake yi kullum cikin kai masa farmaki ake yi an hana shi sakat saboda faɗar gaskiya da yake yi ba masu mulki ba ba malamai ba ba masu kuɗi ba kowa da kowa ya sako shi a gaba ƙarshen rayuwarsa a kurkuku ya gama ta a rayuwarsa sau bakwai ana ɗaure shi a shigar da shi a fitar da shi a shigar da shi a fitar da shi da an shigar da shi a yi ta ibada da an fito da shi ta da'awa da an sake kama shi ta ibada da an sake fito da shi ta da'awa to shi ne yake cewa wata rana yana an rufe shi yana cikin abin nan kaso yake cewa ibnul qayyim yake cewa da zan bawa makiyana gwargwadon wannan ɗakin da nake ciki wato na zinari in ba su shi to da ban biya su abin da suka yi min ba na gata wato na anan wata gata suka yi suka yi min yake cewa ma za yi suna wa'ada ibi ya ce inna jannati inna jannati wa bustani fi sadi an na ruhtu fahimai mai la tufariquni yace mai makiyana za su iya mun aljannata da lambuna da gurin shakatawa ta da gurin ɗebakewa ta shine na. yace duk inda naje yana tare da ni wannan aljannatawa tana tare da ni jin dadin dawa yana tare da ni shi ba inda za su yi da ni ce inna habsi khalwa wa qatli shahada wa nafyi siyaha yace in suka tsare ni na samu lokacin da zan kadaita da ubangiji na in yi ta bauta kaga sun taimake ni in suka kashe ni nayi shahada fi sabilillah in suka kore ni to nayi siyaha fasihu fil ardi Allah ya sai in tafi in bude ido in ga duniya kuma saboda haka me za su iya yi yasa lokacin da aka shigo da shi wata rana kala in kurkuku ya duba ya ga ginin wani dogon gini da aka yi sai ya daga kai yake cewa faduri ba bainahum bisu lahu babun batinuhu fihi rahma wa من min qibalihi al'azab wannan katangar cikin ta ni'imar take wajen kuma azabar ce saboda haka ibn al-qayyim yake cewa duk da kuncin rayuwa da yake ciki da kuncin ni'ima da yake ciki bal yana cikin kishiyar ni'ima ma amma ba mu taba ganin mutum wanda yake cikin walwala da fara'a kamar sa ba ko yaushe muka same shi yace wani lokaci in duniya abin ya dame mu muka ga irin tsangwama da kiyayya da ake nuna mana saboda kawai mun ce Allah Allah ne ubangijin mun ce ai tauhidi mun ce ai sunna amma yan bid'a sun sako mu gaba yace sai mu je wato zukatan mu a a kushe saboda bacin rai yace da mun je mun zauna gaban sa yayi mana wasu maganganu sai mu dawo wa kadin sharhar suduruna da duk zukatan mu sun yi sun yi wasai sun bude to wannan ita ce abinnan nan hayatun tayyiba da ubangiji ya ce zai ba mu'minai mu'minai suna samun wannan a duk lokacin da kasance imanin da suke tare da shi imani ne na gaskiya fala nuhiyannahu hayatan tayyiba sabanin waɗanda suka zama akasin haka babu imanin balle aiki na kwarai waɗanda za su shiga cikin rayuwa ta matsatsi wani arada an zikiri fa inda lahu ma'ishatan danka ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى حقا أبنجي يجي واند يكود كي قبر وهي سنة القرآن دا سنة واند دي da fa inna lahu ma'ishatan zanka yana da rayuwa ta kunci yana da rayuwa ta kunci anan kuma a ranar lahira a tashe shi makaho ya rika mita dan me aka tashe ni makaho bayan da ina gani dan me ya ubangiji yanzu na na ganni ni makaho kuma gashi a gari na fi kowa a duniya na fi kowa gani kazalika a cikin ayatuna haka ayoyin mu suka zo maka fa nasita haka kai buris kai buris ka watsar da su to haka za a watsar da kai yau to ubangiji to haka dukkan wani wanda ya wuce iyaka bai yi imani da ayoyin ubangijinsa ba haka zai ga sakamakon kuma wala azabul akhirati ashaddu wa azabar da za a yi masa ta lahira sai ta fi wannan tsanani sai ta fi wannan dadewa sai ta fi wannan wuzuwa. Allah ka kiyashe mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi